lafiya da ni akwai hotunan iyaye na da na kakanni na da na ɗan na suna cikin wani shekarar nawa kamar da ni ko bayan ka ja mata na sun guje da ni dan shekara 100 me na ba ta ba ta ni wallahi ba zan saki ba me fuska ta ta me tama. na ga turawa ana ciki ga yare ba na goge shi suna yi ne na goge ko na goge ka goge ka wannan eh, har ringin ton ba har ringin ringin eh. all the na mashi Allah ku ya ku na rantsi da Allah na ƙara ganin wani tsoho to na tsufa haka kawai kamar da ni dan shekara ɗari uwar mai nama uwa wannan nake baka labari ya ji ya ɗauki hoto na a yi mai da gashi na kwas kai bane wallahi kuɗi gashi na nake ci bane ka ce ni

ka san kudin da gashin nan take ci a'a eh a kullun gashin nan tana cin kudi yafi naira dubu talatin barin fada ma amma ka je ka bata mun gashi ka kamar da ka bata mun gashin nan haka kai ma zan bata ka ku gama da ku gama da ku gama ku miƙo min shi baiwa Allah Allah me ya dake da shi har kike mai wannan kaga wannan munafikin dan rashin mutunci wai don wai ta ya tashi mun rashin mutunci sai ya je mai da ni so uwa mai shekara 100 wai sama wallahi kuma duka na duk suka fito su ba su kai ko ba Allah me yasa kai haka shekara nawa kika ce bayan wannan an yi an gama na masa fada akan abin da ya mun next time bai tashi sai je cire bayan ya sa mun giwa giwa giwa giwa kai ba Allah gaskiya abin da kake yi na tuna wallahi na tuna wata rana ne ina kan kwamfuta ina gyara hotunan mutane eh. sai wani aboki na zo kawo min wani cup ne ko zobo a cikin gora abinda na sani kenan na sha sai na ci gaba da gyara hotunan mutane to ina gani na sha abu na na mai da hoton ni wallahi na zata ma fauna ce eh, eh, Allah ya dawo shi wallahi na zata ni dai yanzu yanzu dai yanzu dai bai Allah an samu bai Allah ya wuce salamu alaikum ustaz kake tafi ya ma abu da yake